وعليها والصلاة والسلام على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم muna kara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci na halarta malam kuma kamar yadda don uwa ta sani ainihin sanarwa kan cewa in sha Allah mu yi wannan lokaci za a gabatar da muhadara wato wa'azi na musulunci akan wata matsala da cikin matsayin da musulunci to abin da ake da bukata ga dukkan wanda ya zo saurare shi ne zama cewa sauraren nan zai yi domin Allah domin ya zo sauraren a cikin misalin za su fada rukunin zaki idan ya zama mun sanya ikhlasi a wajen sauraren nan to sai ya zama sauraren mu ma sauraren namu ya zama ibada kenan wanda muke fata Allah ta'ala zai ba mu lada a kai shi kuma daga cikin abin da ke nuna cewa mutane a lokacin da suke sauraron karatu suna ganewa shi ne za su rasu sosai kuma idan an yi bayani idan akwai abin da ya shige musu ruru to suka yi tambaya in kaga ana tambaya a cikin karatu to da alamar wa'inda ke sauraron karatun saurare ke sosai kuma suna ganewa ne sai dai za mu so wajen gabatar da tambaya idan mun ya zo tambaya ga malam akan karatun da ya gabatar to da Allah ya zama da cewa mutum ya yi shi a rubutun ba ana cikin karatu mutum ya da hannu ba mutum zai iya rubutawa ya bayar idan malam ya kai wurin tsayawa inda hali ke a karanta malam malam zai ba da aka gwargwadon abin da ya sani sa'annan bayan haka idan akwai waɗanda za su sa wa ana irin masu sa wasu sauki rikodin don wa'azi to don Allah mutum ya sa wani slide mode ma'ana a tsarin da babu ne tuwa ba da karami ne ko kira da shi ko cikin wani a lokacin da ake fatar da karatu Allah ta'ala ya ba mu dacewa mun har wannan wuri sanin mu ne cewa muhadara ce wacce take da kafin munasaba ta mai aure na malam Aliyu da fata Allah ala shi albarka cikin wannan aure na shi mu kuma da muka zo sai a cikin wannan Allah ala ka ba mu dacewa wa'azin da za a yi da mu da yayin wa'azin Allah ala ka amfana da mu da baki daya malamin mu da yawa da cikin mutum san shi shine malam haya, Muhammad al Allah ta'ala shi ne jagora cikin abin da ya gabatar ba akan Allah bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 25 ga watan Rabi'u Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da goma sha tara ko wanda yayi daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ainihin da ya fi shahara da masallacin awwal zuhudu awwal mai gudun duniya kenan ina fata gane wannan to kuma abin da ya kawo mu kamar yadda mai gabatarwa ya ce mun kawo ziyara ne musamman don mu taya ainihin ɗan uwanmu a cikin addinin musulunci murna ainihin murnar mai shine murnar aure wannan ɗan uwa shine aliyu abdullahi tare da amaryarsa habiba awwal don abinda za mu ce shine allah subhanahu wata'ala ya yi albarka ga wannan aure kuma ya sanya wannan aure a cikin mizani na kyawawan ayyukansu sa'annan waɗanda suke neman wannan aure ba su samu ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon samun wannan auren waɗanda kuma suke da shi Allah ya ba su ikon rigewa to yau muna so mu tattauna akan abinda ila mun daɗe muna maimaita shi ko kuma ce yan uwa sun daɗe suna jin irin wannan nasiha a wajen malamai to amma ina so in maimaita shi saboda muhimmancinsa kasancewan mudin nan muna da awon cewa